وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يورانا الخميس watan Ramadan yana da kwana 20,438 hijiriya kuma yau muna goma sha sha biyar ga watan shida alif dubu biyu da goma sha bakwai miladiya Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci na alkhulafa rashidun da ke kan titin afalla a garin agege jihar lagos kudu maso yammacin najeriya domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a zamanmu na ashirin daidai a cikin suratul anfal yau insha Allah za mu tashi aya ta sittin darasi na tara

bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka ya ga mai mana bayani game da umarni da ya yi akan cewa waɗanda suka warware alkawari idan an gamu da su a tarwatsa ta yadda za a tsoratar da na bayansu da su sharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun da kuma Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya warware alƙawarin da ya ɗauka na zaman lafiya tsakaninsa da Yahudawa saboda matakan da suka ɗauka na rikici da kuma ta da zaune tsaye sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yadda ya kamata ya ci gaba da mu'amalantarsu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa a'iddu lahum mastata'tum min kuwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'iddu lahum mastata'tum ku tanada abin da za ku iya tanada min kuwatin na ƙarfi wa min ribat khaili da kuma jibge da wakai turhibuna bihi adu da za ku dinga tsorata maƙiyan Allah wa aduwakum da maƙiyanku. wa akhari wa akharuna min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum da kuma wa'ansu koma bayan wa'ancan da ba ku san su ba amma Allah subhanahu wata'ala ya san su sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tuzlamuna duka abin da kuka ciyar domin Allah subhanahu wata'ala to za a cika muku ladansa wa antum la tuzlamuna alhali ba za a zalunce ku komai ba al-imam ah, ibn jarir at-tabari Allah ya ji kansa da rahama yake cewa faɗin Allah subhanahu wataala wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin zuwa ƙarshen ayar yace ubangiji madaukakin sarki yana cewa da musulmai wa a'iddu li haula alladhina kafaru bi rabbihim ku yi tanadi ga waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu alladhina bainakum wa bainahum ahadun wanda ajiya kun yi alkawari da yarjejeniya cewa za a zauna lafiya ba ba za ku taɓa su ba za su taɓa ku ba idza khiftum khiyanatahum wa wa ghadarahum in kuka ji tsoron cewa za su haɗince ku su yaudare ku ayyuhal mu'minuna billahi wa rasulihi ya ku mummunai wanda kuka yi imani da Allah da manzansa me za ku tanada mastata'tum abin da kuka iya tanada min kuwatin na ƙarfi sai ce ya ƙulu ma a tsaktum an ta'udduhu lahum min al'alati allati takunu quwwatan lakum alaihim duk wani abu da kuka san in kun rike shi zai firgita su ya razana su to wannan